Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shiri za mu je jihar Yobe da ke Najeriya domin jin halin da ake ciki a yunkurin da ake na bunƙasa karatun boko. bayan illar da mayakan boko haram suka masa wajen lalata makarantu da kuma kashe ɗalibai da malamansu idan ka aibunanka ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je ya maldarasha ya gangara Amerika, ya zo gida ya zauna sannan ya samu aiki to ya yi gida da moto malam akwai a tashi wani cikin kubai da keke to mai yasa hakan nan ga alama matakan da gwamnatocin jihohin arewa maso gabashin najeriya suka fara ɗauka na ƙarfafa ilimin zamani wato karatun boko a jihohinsu domin yaƙi da manufar ƙungiyar boko haram da ke yaƙi da ilimin sun fara aiki ganin yadda kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu jihar yobe na daga cikin jihohin da suka ɗauki matakan farko na farfaɗo da ilimin bayan koma bayan da aka samu sanadiyar ayyukan ƙungiyar boko haram waɗanda suke kai hari makarantu suna ƙona su da kuma kai hari kan ɗalibai da malamansu shekaru biyu da suka wuce gwamnatin jihar a ƙarƙashin alhaji mai malabo ne ta ƙaddamar da dokar ta ɓace a harkokin ilimi da kowace shekara ake ware kaso mafi tsoka domin harkokin ba da ilimi wakilinmu bilyamin yusuf ya ziyarci wata makaranta da ke garin fataskun domin ganin halin da ake ciki da kuma ji ta bakin malamai dangane da wannan matakai da gwamnatin jihar ke ɗauka ga abin da wata malama mai suna sa'adatu tiyande da ke koyarwa a makarantar firamaren kwata ta shaida masa Eh a gaskiya gwamnati tana iya kokarinta. don a yanzu haka muna dan samun workshop, ana dan tafiya da mu training, ana koya mana yadda za mu zo mu koyar wa yara. Kuma malamai suna fahimta, mu ma kuma muna iya kokarin mu. Akai akai ake mu ko kuma yaya? Eh to ana yi mana akai akai wani lokaci manyan mu kamar su headmaster za su je su wasu lokaci za a ebe mu malamai za mu ta. Duk ana yi mana haka. Eh. Amma da ya abin yake kuna samun wannan zuwa koya? A gaskiya ba masu samun irin wannan haka ba ma samu akai akai haka amma a yanzu komai yana tafiya daidai to ya magana albashi kuna dan samun albashin ku a lokaci eh muna samun albashi a lokaci amma wannan wata da ya wuce an yi rumors akan cewa an irga state ina jin uku ne wanda za a biya su talatin da uku nan ba za a biya ba an sa yobe a ciki amma a gaskiya haka bai faru ba ana cikin haka kuma mu albashin mu ya shiga eh to wani kira zaki wa gwamnati muna godiya a gwamnan yobe ya ƙara ƙara ƙoƙari a kan abubuwan da yake kai don komai yana tafiya daidai. Shi ma Umar Muhammad Kukuri, mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Nangere a jihar ta Yobe, ya yaba da ƙoƙarin gwamnatin jihar na farfado da harkar ilimi. Tun da mai girma gamna Honorable Malabu ne ya kafa doka ta ɓace akan ilimi, alhamdulillahi an samu canji sosai dangane da ci gaba a fannin karatu na farko dai zan yi ma matasa murna domin yadda aka ci jarabawa da aka yi da wannan shekara ina da yakinin makaranta da na sani wanda sun fita da 99 credit akwai makarantu zan iya lissafa sunayensu domin wannan ci gaba da aka samu so muna mai girma gwamna godiya Allah ya taimake shi akan wannan kokari da yi sannan idan ka dawo gine-gine da ya yi na makarantu especially a nan Port School wanda ni nake gani da idona model school model school da aka gina wanda gidajen sama ne wanda ba ma ganin su a North East gaba daya da sai mun shiga birni mun tafi Abuja Kaduna da sauransu amma a yau a Port School ba wai a wani wuri a Jobe ma akwai su wayannan karantu da ya gina sannan a Nigeria local government alhamdulillahi mai girma chairman na local government shi ma dangane da abin da gwamna ya shi ma ya tashi hobasa an bi makarantu wanda aka raba takardu duniya duka ta gani mutane sun sani kuma yara masu hazaka wanda aka tara a gaban idan mu ma raba musu an ba su takardu da, da littattafai rula fensir bayruka da sauransu to wannan din ya kawo ci gaba sosai a fannin ilimi a jihar yobe kai magana cewa yara sun ci jarabawa na gama makaranta kama kana a ganin ka me ya kawo haka a tsayuwa da jagoranci na neman a ci gaba shi ya kawo wannan abin nan domin malamai sun canja da dama malamai sun yi nuna kokarin su dama su iyaye ne a wajen su ake gani kuma hoɓasa da gwamna ya sake akan su ya sa su ma sun sa hoɓasa akan ɗalibai sun ci an ci gaba. Alhaji Zubairu Badamasi mazaunin garin guru ya yi tsokaci akan nasarar da ya ce an samu kamar haka. domin idan baka manta ba lokacin da shi mai girma gwamna aka rantsar da shi ranar da aka rantsar da shi abin da ya fara cewa shine ya kafa dokar ta ɓaci akan harkar ilimi har ma wasu suke ganin kamar wannan abin da ya faɗa ne amma ta ina za a bullo al'amarin saboda taɓarɓarewar ilimi a jihar yobe to amma alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗin sabulu domin tun daga wannan bayani da mai girma gwamna ya na kafa dokar ta ɓaci muna ganin ci gaba a harkar ilimi musamman a wajen ɓangaren malamai da kuma ɗalibai dama kuma ita harka ilimi abu biyu take bukata a samu jajirtattun malamai kuma a samu dalibai waɗanda suke da hazaka da tarbiyya da kuma ƙoƙarin sanin abin da ake koya musu kaga misali zan baka yanzu in kai la'akari da harkar wa'ek cikin ikon Allah a 2020 nan 2020 kenan jihar yobe ba taba cin jarabawar fita daga kammala secondary school irin 2020 nan ba kaga wannan sakamako ne mai kyau wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da Bashir Ibrahim Idris. Gwamnan jihar Yobe mai malabuni ya yi wa Biliyamin Yusuf ƙarin haske a kan irin ci gaban da ya ce an samu a fannin ba da ilimi abin da ya sauya tunanin matasa da kuma inganta karatun boko. to alhamdulahi game da tambaya mun kafa dokar ta ɓaci a jihar yobe a kamfanin ilimi alhamdulillahi bisa yadda muke gani kuma muke lura da yadda ake tafiyar da dukkan al'umura da ya shafi ilimi a kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda da lokacin da muka kafa wannan dokar ta ɓacin jihar yobe ita take zuwa na talatin da biyar ko talatin da shida a jaraba na kammala sakandare to yanzu da muke magana Arabia tana zuwa na sha biyar to kaga an samu ci gaba an samu nasara kuma harkan ilimi harka ne da ya jibanci a inganta shi a matakin firamare kafin a zo na sakandare kafin a zo na gaba da sakandare abu ne da ya shafi yadda za a inganta harkan koyarwa na azuzuwa da kuma azuzuwan kansu da kuma yadda za a ga cewar an inganta rayuwar malaman makarantar da kansu da kuma yadda su malaman makarantar kuma su samu kulawa na musamman da tsare-tsare da dama kamar gini ne kake a rami ido baya gani so harkan ilimi ba kamar gini ne kadai ba balle ka ce azuzuwa kaza da sauransu ba wannan bane a koyarwan kansa saboda mu muna magana akan ita koyarwan tukuna malaman kansu ya suke muna da isassun malamai wadatattu sannan kuma a wani hali suke wannan shine abin da muke ƙara kula mu tabbatar cewa bayan muna gina azuzuwa din mu tabbatar cewa malaman kansu akwai abin da muke yi mu tabbatar cewa muna da ƙwararrun malamai da za su koyar a matakin firamare da matakin sakandare duka to wannan yana daga cikin abubuwa da muka mai da hankali shi yasa muke samun nasara da muke gani a yanzu ya magana horar da malamai horar da malamai shine mataki da muka ɗauka mu tabbatar cewar mun samu ƙwararrun malamai wanda ba su ƙware ba wanda kuma ba za su iya koyarwa ba a kai su fannin da za su amfani gwamnati kuma a kawo wanda kuma za su iya akwai mun ebi malamai kuma muna kan iba saboda mu tabbatar cewa muna da wadatattun malamai makaranta da za su koyar a matakin firamare da sakandare duka na gane ku coci aikin da dai kuke yi ba dan kuɗi kuke ba taimakon ƙasa kuke yi domin kura ya manya kura ya yau da gobe. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Bilyamin Yusuf da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.